Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa ta dakatar da shirin tallafin 'yan fawa har sai da hali ya yi. Idan ba a manta ba, Gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ƙirƙiro da shirin a shekara 2016 wanda aka sa shi a ƙarƙashin shirin inganta rayuwar al'umma wato NSIP wanda ya kamata a yi amfani da shi wajen bunƙasa rayuwar marasa galihu da matasa waɗanda ba su da ayyukan yi. Ita kuwa sabuwar ministar jin ƙai da inganta rayuwa Beta Edu ta yi zargin cewa akwai wata munamuna da gunzugulu da aka gano wajen aiwatar da shirin kamar yadda mai magana da yawon wannan sashi na NSIP Kamaluddin Kabir ya yi bayani. To a gaskiya shi wannan shiri na 'yan fawa ba wai an soke ba ne. Illa akwai korafe-korafe da ke tasowa daga waɗanda suka ci gajiyar shi wannan shiri na 'yan fawa cewa wasu sun yi watanni shida, wasu takwas, wasu tara ba tare da sun ga kuɗaɗensu da ake tura masu ba duk wata. So bisa ga wannan ita gwamnatin tarayya ƙarƙashin mai girma shugaban ƙasa a Bola Ahmed Tinubu a ƙarƙashin kulawar ita shugaban shugabar wannan hukuma ta jinƙai da yaya talauci honorable dr beta idu suka ga cewa ya kamata a dakatar da wannan program na waccan gadi ba na ga baki ɗaya ba domin a yi bincike a kan ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga na waɗannan masu cin gajiyar wannan shiri na tsawon watanni takwas zuwa tara. To ko menene ake ƙoƙarin ganowa da wannan matakin? Shi wannan shiri an tsara shi bayan duk shekara a yayi raye waɗanda aka ɗauka a sake sa wasu so ana so a san cewa waɗanda aka fara ɗauka wato batch A da batch B lokacin yaye su yayi in lokacin yaye su yayi me aka yi domin yaye su domin zaki ga akwai waɗanda sun yi shekara biyu suna cin wannan gajiya amma har yau ba a yi magana yaye su ba kuma har gobe suna tunanin a tura musu wannan kuɗi da ake turawa a matsayin tallafi gare su daga wannan hukuma menene ma'aikatar agaji za ta yi na daban bayan ta gama bincike ana so a fahimci cewa su waɗannan consultant da ake turawa kuɗaɗe domin su biya masu cin gajiyar shirin shi ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga so bisa ga wannan akwai buƙatar gano su waye ya kamata a yayi a yayi su domin ana so a cikin shekara biyar akalla ya zama na an samu mutum miliyan biyar da suka amfana da wannan shiri a duk shekara ana neman akalla mutum miliyan ɗaya su amfana da wannan sabon tsari da zai fito a ƙarƙashin mai girma a Bola Ahmed Tinubu illa za a yi bincike a gano inda matsaloli suke a yi gyara domin ya zama da cewa an hau tudun mun tsira kuma an tabbatar da cewa an yi abin da ya dace a lokacin da ya dace. Amma ga Muhammad Aliyu wanda yake cikin waɗanda suka amfana da wannan tsari na N-Power? ya bayyana ra'ayinsa a game da dakatar da shirin. Ra'ayina akan wannan dakatarwar da sabuwar minista ta yi shine zan ce gaskiya wannan abin bai mana daɗi ba kasancewar wayannan kuɗaɗe da muke samu muna amfani da su domin magance wasu lalurori na yau da kullum da kuma amfani da su mutum ya yi jirga-jirga zuwa wurin da aka tura shi domin yan aiki da sauransu saboda yanzu yanayin da ƙasa take ciki ma ɗan adam ya ya ƙarasa da kansa balle kuma wani abu da yake samu a yanzu an dakatar da shi muna fatar su yi kokari su magance matsalar da wuri domin masu amfana da ita su dawo ga kan aikin su kuma su ci gaba da samun abin da suke samu domin tsayuwa ga kawunan su da kuma amfanar rayuwarsu kamaluddin ya tabbatar da cewa ana so ne a inganta tsarin domin a ci gaba da tallafawa marasa galihu da kuma matasa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya